bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabata dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kama ku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa An shin fikihu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a ɗaya ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kun san cewa shekaru 62 suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma italiya kafin haka turawan ingila ne suka fara mamayar wani bangare na kasar somalia a shekarar 1884 sannan kuma shekaru biyar bayan haka turawan italiya suka mamaye sauran bangaren kasar yunkurin muhammad bin abdullahi hassan na kubutar da kasar tsakanin shekarun 1901 da 1920 bai nasara ba da kashe dai a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen biyu da su shirin baiwa ƙasar somaliya 'yancin kai wanda ya tabbata rana irin ta yau a shekara ta 1960 inda kuma yankunan biyu suka dunkule su koma a ƙasa guda ɗaya somalia ta fada cikin rikice-rikice tun bayan kifar da gwamnatin shugaban kasar na lokacin ziyad bare a shekara ta 1991 masu harai kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1962 kasar rwanda da take tsakiyar nahiyar afirka ta samu 'yancin kai turan belgium ne dai suka yi wa rwanda mulkin mallaka amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci a rana irin ta yau ronda ta samu 'yancin kanta sai dai rikici tsakanin manyan kabilun biyu na hutu da tutsi ya kai ga yaƙi da kisan kiyashi a tsakanin shekara ta da 1994 inda mutane a akalla 1,800 suka rasa rayukansu ƙasar wanda tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu ashirin da shida kuma tana kwaftaka da ƙasashen uganda burundi tanzania demokuraɗiyyar congo da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1997 gwamnatin ƙasar burtaniya ta mayar wa ƙasar china da tsibirin hong kong mai mahimmanci ba mamayar da ta yi wa wannan tsibiri na tsawon shekaru 155 turan burtaniya sun kwace tsibirin ne a yakin farko tsakaninta da ƙasar china sai kuma shekara ta 1898 turan sa kulla wata yarjejeniya inda suka karbi hayar tsibirin na hong kong daga kasar china har na tsawon shekaru 99 kafin cikar wa'adin a shekara ta 1980 kasashen biyu suka ƙara sabunta wa'adin yarjejeniyar su kuma amince da cewa tsibirin ya koma ga kasar china rana irin ta yau a shekara ta 1997 tsibirin hong kong mai mahimmanci yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 1,035 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 da yanzu kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga karansu. Shugaban ƙasar Iran ya ce Amurka ba da gaske take ba wajen ɗauke Iran takunkuman tattalin arziki. shugaban ƙasar tunisia ya ba wa shugaban ƙasa mafi yawan iko a sabon kundin tsarin mulkin ƙasar birtaniya da najeriya za su yi aiki tare wajen dakatar da bakin haure zuwa ƙasashen turai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ba da gaske take ba na cewa tana buƙatar tattauna da ƙasar iran don ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata tun shekara ta 2018 kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis a tattaunawa ta wayar ho da ta haɗa shi da sarkin qatar tamim bin hamad athani shugaban ya kara da cewa bayan taron dauha ƙasashen yamma musamman amurka sun yi ta zargin ƙasar iran da rashin miƙa kai ga bukatun amurka na ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata amma gaskiya magana ita ce amurka ce take son iran ta miƙa kai ta amince da duk abin da amurka take so kafin ta yi wani abu ra'isi ya kammala da cewa matsayin iran ita ce tana kan yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 babu ƙari babu ragi kuma ba za ta amince da sunan ɗauke takunkuman tattalin arziki wanda babu lamuni da cewa amurka ba za ta sake ficewa ba sannan da kuma ba da lokaci na tabbatar da cewa an cire takunkuman da gaske shugaban ƙasa tunisia kais sa'id ya ba wa shugaban ƙasa mafi yawan ƙarfi a sabon kundin tsarin mulkin da aka rubuta wanda kuma za a gudanar da zaɓen raba gardama a kansa a cikin wannan watan da muke ciki kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa a zaben raba gardama wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan yulin da ya shigo za a buƙaci mutanen ƙasar su amince da kundin tsarin mulkin ƙasar ne kawai ta yadda ko da mutane kaɗan suka kaɗa ƙuri'unsu kundin tsarin mulkin zai tabbata a hukumance mafi yawan jam'iyyun siyasa a ƙasar tunisia dai suna ganin shugaban ya yi masu juyin mulki ne a shekarar da ta gabata kuma tun lokaci ne yake jagorancin ƙasar ta ƙirƙiro dokoki daga ɓangarensa kafin haka dai rikicin siyasa tsakanin firayim ministan ƙasar ta tunisia da kuma majalisar dokokin ƙasar sun tsaye da komai a ƙasar na lokaci mai tsawo duk tare da ɗimbi matsaloli da ƙasar take fama da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar birtaniya ta ba da sanarwar cewa ta cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya wajen yaƙi da kwararan bakin haure zuwa kasashen turai da kuma mai da masu aikata laifi daga cikinsu wa'anda suka shiga ƙasar ta barauniyar hanya kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta kulla irin wannan yarjejeniyar da ƙasar rwanda amma daga baya ta gamu da matsaloli wa'anda suka hana ta mai da baƙi 'yan gudun hijira daga ƙasar birtaniya zuwa ƙasar rwanda labarin ya ƙara da cewa yarjejeniyar da gwamnati tarayyar najeriya ta cimma da ƙasar birtaniya dai akwai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu tun bayan faduwar gwamnatin kasar libya a shekara ta 2011 da kuma mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa kasashen iraki da siriya bakin haure suka fara kwarara zuwa kasashen turai ta hanyar tsallaka tekun mediterranean duk da cewa da dama daga cikinsu sukan halaka a cikin teku minista harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya bayyana cewa gwamnatin kasar iraki a shirye take ta ci gaba da shiga tsakani don sasanta gwamnatocin iran da saudiya a tarurrukan da za ta shirya a birnin bagdaza tasharar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto majiyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran tana faɗar haka ta kuma kara da cewa fuad hussein ya tattauna da tukuransa na ƙasar iran amir hussein abdullahiyan ta wayar tarho a jiya alhamis inda ɓangarorin biyu suka tattauna dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma batun taron sasantawa tsakanin iran da saudiyya a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya yaba wa jami'an gwamnatin ƙasar iraki kan rawan da suke takawa a ɓangaren sasanta ƙasar iran da saudiya da kuma taimakon da suke bawa masu ziyara da ƙasar iran zuwa wurare masu tsarki a ƙasar iraki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kiran da kungiyar tarayyar Afirka ta yi ne ga kasashen Sudan da Habasha kan nisantar duk wata fada da makami a tsakaninsu da ni Sunusunti zan ja jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi kira ga kasashen sudan da habasha kan ɗaukan matakin tattaunawa a tsakaninsu domin gujewa duwani matakin fada da makami wannan kira na musa faki muhammad ya zo ne a ƙarshen wannan mako yana mai jaddada yin kira ga kasashen biyu kan nisantar duwani batun bullar yaƙi a tsakaninsu akan duwani saɓani ko rashin fahimtar juna da ya kunno kai a tsakanin nasu yana mai kwaɗaitar da su kan ɗaukan matakin warware saɓaninsu ta hanyar hanyar zaman tattaunawa a bayanin da shugaban hukumar gudanarwar ta kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya fitar ya bayyana damuwarsa kan sabanin da ya kunno kai tsakanin kasashen sudan da habasha yana mai cewa yana mai bibiyar sabanin da ya kunno kai tsakanin su cikin bakin ciki da takaici mai tsanani kuma ya yi bakin ciki kan hasarar rayuka da aka yi a yankin da ke kan iyakar kasashen biyu batun kama sojojin sudan ya faru ne tun a ranar biyu ga watan Yuni a wani kwantan bauna da sojojin kasar habasha suka yi musu tare da taimakon mayakan sa kai da aka fi sani da alshifta a yankin al-fushka al-sugura da ke kan iyakar kasashen biyu sudan da habasha yankin da sojojin sudan suka kwato shi daga hannun sojojin habasha a shekara ta 2020 bayan kazamin fadace-fadace tsakanin sojojin sudan da kasar habasha sannan a ranar 27 ga watan yuni gwamnatin sudan ta zargi sojojin kasar habasha da aiwatar da kisan gilla kan sojojin ta bakwai da wani farar hula kuma an kama sojojin ne a matsayin fursunonin yaƙi a yankin alfushka da ake da saɓani kan mallakar yankin tsakanin ƙasashen biyu a matakin da bangaren kasar habasha ta dauka na mayar da martani kan wannan zargi gwamnatin habasha da rundunar sojinta sun kore wannan zargi suna masu nuna yatsar zargi kan sojojin sudan da tsallaka kan iyakar kasarsu lamarin da ya janyo bullar musayar wuta tsakanin bangarorin biyu tare da janyo hasarar rayuka a nata bangaren gwamnatin sudan ta sha alwashin mayar da martani mai gauni kan wannan kisan gilla da aka yi wa 'yan kasarta babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙarshen gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar general abdul fatah al-burhan ya sha alwashin mayar da martani kan kisan gillar da aka yi wa sojojin ƙasarsa da farar hula guda a yankin da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen sudan da habasha general abdul Fattah al-burhan ya bayyana nau'in kisar da aka yi wa sojojin gwamnatinsa da farar hulan kasar da cewa kisan gilla ne na cin mutunci da rashin girmama dan adam da hakan ya saba wa dokokin yaƙi da na ƙasa da ƙasa kuma mummunan matakin take haƙƙin dan adam ne sakamakon haka jinin su ba zai tafi a banza ba don haka mayar da martanin za ta kasance mai gauni domin hana sake faruwan haka a nan gaba Bangaren ƙasar sudan dai yana da imanin cewa sace 'yan ƙasarsa aka yi a yankin ƙasarsu sannan aka shiga da su yankin kasar habasha ba wai sun tsallaka kan iyakar kasar ta habasha ba ce ballantana har a zarge su da cewa suna ɗauke da wata mummunar manufa da har za ta sanya a aiwatar da mummunan kisan gilla kansu bayan furucin da ya fito daga jami'an gwamnatin sudan mahukuntan kasar habasha sun fitar da tasu mahangar kan batun kisan gillar inda suke nisanta hannun gwamnatin kasar da sojojinta a kisar sojojin sudan bakwai da farar hula majiyoyin yaɗa labarai labarai a kasar habasha sun ruwaito cewa sojojin kasar sun musanta zargin cewa sun kashe wasu sojojin sudan bakwai da suke tsare a hannunsu a matsayin fursunonin yaƙi mai baiwa shugaban majalisar riƙon kwarya ta kasar shawara kan harkokin yada labarai tahir abu aja ya yi tsokaci game da aiwatar da hukuncin kisan yana mai cewa makircin da ke faruwa a kan iyakokinmu da kuma abin da ake shiryawa cikin kwanaki masu zuwa duk ya fito ne daga tushe guda shine birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan ya kara da cewa manufar waɗannan makirce-makirce ita ce kara janyo taɓarɓarewar matakan tsaro da zaman lafiya a ƙasar habasha yana mai jaddada cewa an sanya ido kan waɗannan matakan kuma za a rusa su ta ta hanyar haɗin kan al'ummar habasha da jami'an tsaron ƙasarta yankin alfushka ya sha samun bullar musayar wuta a cikinsa tsakanin bangaren sudan da habasha kuma a mafi yawan lokuta ana samun hasarar rayuka tun daga kusan ƙarshen shekara ta 2020 kafin bullar yaƙi tsakanin gwamnatin habasha ta firayim minista abiy ahmad da 'yan tawayen ƙungiyar fafutukar 'yantar da lardin tigray ta tigray people's liberation front da ke shira arewacin ƙasar ta habasha rikici da saɓani kan iyaka tsakanin tsakanin kasashen sudan da habasha ya janyo ta da jijiyar wuya a su sannan har zuwa yanzu ba a kai ga yarjejeniyar raba kan iyakar ba kamar yadda akwai wani sabani tsakanin kasashen biyu da ya shafe tsawon shekaru fiye da goma kan batun madatsar ruwa da kasar habasha take ginawa a kogin nilu hakika rikici tsakanin kasashen biyu habasha da sudan ya fara kunno kai ne a 'yan shekarun baya-bayan nan kan takaddamar mallakar yankin alfushka alfushka Fuska dai yana ɗauke da ƙasar noma mai inganci kuma yana kan iyakan ƙasashen biyu ne, amma asalin asalinsa mallakin ƙasar Sudan ce, sai dai manoman ƙasar Habasha sun mame yankin tsawon shekaru masu yawa, kuma rikicin kan iyakan na Alfuska ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasashen Habasha da Sudan a baya, inda ko a makonnin ƙarshen shekara ta 2020 aka sake samun ɓullar musayar wuta a tsakanin ɓangarorin biyu, bayan da gwamnatin Habasha ta shiga faɗa da makamai da 'yan awaren lardin tigray da suke arewacin kasarta mahukuntan sudan sun yi amfani da wannan dama wajen karba iko da yankin alfushka tun a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 2020 yankin da girmansa ya kai kimanin kilomita murabba'i 250 memba a majalisar gudanar da mulki a karkashin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar sudan a wancan lokaci muhammad suleiman alfuki ya bayyana cewa yankin alfushka bai kamata ya zama yankin da za a tsaya ana jayayya a kansa ba tsakanin sudan da habasha saboda yanki ne da yake mallakin kasar sudan da shaidar duniya dukkaninta yana mai cewa al'ummar habasha sun mame yankunan kasar sudan kimanin goma sha bakwai muhammad suleiman alfuki ya kara da cewa rundunar sojin sudan ta kara tura sojoji zuwa yankin kasarta da ke gabashi da nufin hana duk wasu 'yan bindiga ko sojojin gwamnatin wata ƙasa sake mamaye mata yankunan kasarta. a wancan lokaci yana mai fahimta cewa a halin yanzu haka sojojin sudan sun kwato kashi casa'in cikin ɗari na yankunan kasarsu da 'yan daban habasha suka mamaye da taimakon sojojin gwamnatin ƙasar a baya a nata bangaren kasar habasha ta bayyana cewa gwamnatin sudan ta yi amfani da dama a lokacin da sojojin gwamnatin habasha suka shagaltu da yaƙi da 'yan awarar ladin tigray wajen mamaye yankin kasar habasha don haka ta yi gargadi. kan sudan ta nisanci ƙureta musamman matakin da sudan take ɗauka da ƙara jibge sojoji a yankin da ke kan iyaka da habasha a wancan lokaci jakadan kasar habasha a sudan a wancan lokacin iveltel emro ya zargi zargi sojojin gwamnatin sudan da mami yankuna tara na kasar habasha yana mai cewa sojojin gwamnatin sudan sun ɗauki wannan mataki ne kwatsam bayan ganin sojojin gwamnatin habasha sun shagaltu da yaƙi da 'yan awarin lardin tigray da ke arewacin kasar yana mai cewa hanya ɗaya tilo da za ta kai ga warware takaddamar kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ita ce kafa wani kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu domin tattauna batun ta hanyar diflomasiya kamar yadda a farkon wata. watan disamban shekara ta 2020 gwamnatin sudan ta zargi sojoji da 'yan daban kasar habasha da sanya nakiya akan hanyar shigewar ayarin sojojin sudan akan iyakar kasashen biyu lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin sudan hudu tare da jikkatan wasu ashirin na daban yankin da ke kan iyakar kasashen sudan da habasha a shiyar gabashi yana daga cikin yankunan da aka fi samun bullar tashe-tashen hankula a cikin 'yan watannin karshe-karshen shekara ta 2020 inda gwamnatin habasha a wancan lokaci ta ce wasu 'yan daban ƙasarta ne da ba su mutunta doka suke ƙaddamar da hare-hare kan sojojin sudan lamarin da ke kai ga musayar wuta tare da hasarar rayukan fararen hula da na soji tabbas a cikin watan disamban shekara ta 2020 majiyar rundunar sojin sudan ta yi furuci da cewa sojojin ƙasarta sun fuskanci hare-hare da manya-manyan makaman igwa-igwa daga ɓangaren ƙasar habasha bayan wannan sanarwa firaministan ƙasar habasha abiy ahmad ya mai da martani ta hanyar zargin wani bangare ba tare da ambaton sunansa ba da cewa wannan bangaren yana neman bata kyakkyawar alakar makwabtaka mai tsawon tarihi da ke tsakanin ƙasashen sudan da habasha masharhanta suna ganin kyakkyawar alakar da ke tsakanin al'ummun ƙasashen biyu sudan da habasha da kuma gagarumin rawar da gwamnatin habasha ta taka wajen ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya a sudan suna daga cikin dalilan da suke zaburar da mahukuntan ƙasashen biyu suke zaɓar hanyar diflomasiyya wajen warware dambarwar siyasa da take kunno kai a tsakaninsu sakamakon saɓanin kan iyaka sai dai idan wani ɓangare na uku daga waje ya shiga ya dagula al'amura masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin sa, sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. amma da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda aka kare a yakin Badar da kuma abubuwan da suka biyo baya na karban fansa da kuma bizne gawakin shirkai saba'in da kuma shahidai sha hudu wa'anda musulmi suka rasa a yakin. har ila yau mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa shahidan badar shaida a gaban Allah ta'ala kan cewa sun mutu a tafarkin Allah ta'ala sannan a lokacin da wani sahabi ya buƙace shi da ya yi masu shaida sai ya ce bai san abin da za su aikata a bayansa ba daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa da sahabansa suka koma Madina sai kuma bayan an karbi kudaden fansa daga hannun mushrikai wanda suka kama daga wato dinari dubu zuwa dinari dubu hudu an sake su suka koma makka wanda aka ba su aikin karantarwa kuma da suka kammala su ma aka sallame su suka koma makka sai dai ƙuraishawa kafin su tafi sun aika da ɗan saƙo ya shaida wa musulmi kan cewa za su sake dawowa don yaƙar su bayan shekara guda yanzu kuma sai darussan da za mu ɗauka a yaƙin badar wanda shine yaƙi na farko tsakanin musulmi da kuma mushrikai ƙuraishawa. kafin yaƙi dai ƙurayshawa a matsayinsu na ƙabila mafi girma da faɗa a ji a yankin ita ce take kula da tsaron yankin jazirar larabawa da kuma tabbatar da tsaro a yankin musamman tsaron hanyar kasuwanci daga makka zuwa ƙasar sham sai dai ƙoƙarin da musulmi suka yi na tare ayarin kasuwanci na abu sufyan ya nuna cewa yanzu kuma babu wannan amincin da ake da shi don haka matsayin ƙurashawa ya faɗi a gaban sauran ƙabilun yankin sannan gashi sun kasa tabbatar da tsaron bayan da musulmi suka sami nasara a kansu da wannan dalili ne suka buƙaci a sake karawa a shekara mai zuwa don su mai da matsayinsu na masu tabbatar da tsaro a yankin sai kuma abu na biyu a halin yanzu ya tabbata a gare su kan cewa musulmi fa ba kan walasa ba ne sun zama barazana babba ga ƙurashawa da kuma dukkanin ƙabilun yankin har ila yau a ɓangaren musulmi kuma sun sami ƙarin ƙarfin gwiwa da addininsu sannan sun ƙara tabbatar da cewa musulunci gaskiya ne kuma akwai fatan nan gaba musulunci zai ƙara ƙarfi ya mamaye dukkanin ƙasashen laraba ma har fiye da haka banda haka yanayin tattalin arzikin musulmi ya kyautata bayan yakin badar don sun sami kuɗaɗe da za su kyautata rayuwarsu sannan su ƙara sayan makamai don yaƙi na gaba sai kuma ganin yadda sauran ƙabilun larabawa suke girmama ƙureshawa bayan yakin badar tunaninsu kan ƙureshawa ya canza kuma za su so sanin menene musulunci da musulmi me yasa suka sami wannan ƙarfin da suke da shi da kuma sauransu wanda hakan zai sa su musulunta kuma zai rage ƙarfin ƙureshawa don haka nan wata dama ce ta buɗe ga musulmi don yada addinin musulunci a yankin. to amma ƙurayshawa ba za su taɓa amincewa da wannan halin ya ci gaba ba don rayuwarsu gaba ɗaya kacokam ta dogara kan kasuwanci tsakanin makka da sham kamar dai yadda allah sifanta so a cikin suratul quraish inda yake cewa saboda sabon sabon sabonsu na tafiyan hunturu da ta bazara saboda haka sai su bauta wa ubangijin wannan gidan wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga wani tsoro a nan allah ta'ala ya ambaci abinci wanda suke samu ta harkar kasuwanci da suke zuwa cikin bazara da kuma hunturu da kuma amincin da suke cikinsa a cikin harkokin kasuwancinsu da kuma zamantakewa amma kasancewar musulmi su suke iko da madina a hali yanzu ya kau da wannan falalar da suke da shi daga nan kuma za a fahimci cewa me yasa dole ne sai an yi yakin udu don Shawa suna son su mai da matsayinsu da kuma tsoron harkokin kasuwancinsu wanda musulmi suka kwace da samun iko da madina to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin asoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة ما صراروا السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da amsoshin fikihu amsoshin tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu mu ko muke baku amsa akan wannan to kamar yadda muka saba yau ma muna da tambayoyi da suka zo daga gare ku masu sauraro dangane da wasu al'amura ga wannan tambayar wannan bayan allah yake cewa salamu alaikum filin amsoshin fikihu tare da fatan kuna lafiya ina tambaya ina da tambaya dangane da al'amari wanda ya shafi azumi ko da dai yanzu ba azumi ake ciki ba amma abin da nake so in tambaya ya shafi ne cewa mutumin da ba zai iya yin azumi ba saboda wani abubuwa waɗanda suka bijiro masa shin zai ci gaba da cin abinci ne amma yana ciyarwa a wannan ranar ko ba zai iya yin haka ba na fata za ku bani amsa wannan tambaya bawan allah ko da dai ba kama faɗi sunanka ba tambayar ba ta fito fili yadda ya kamata ba to idan ka ce mutum ne ba zai iya azumi ba shin zai iya ya ci abinci a lokacin azumi sannan kuma ya dinga ciyarwa to kaga wannan tambayar abin da ya sa na ce bata fito fili ba tambayar shine cewa dalilin da ya sa ba zai iya azumin ba baka faɗe shi ba ai da sai ka ce ba zai iya yin azumi ba saboda kaza da kaza da dalili kaza to amma baka faɗi dalilan ba to abinda da yake a dunkule kai tambayar kaya ko magana ko kuma tambaya a dunkule sai dai a ba da amsa ta a dunkule abin da yake gudana shine cewa rashin iya yin azumi bisa dalilai daban-daban ne idan misali zan baka a cikin wasu abubuwa da malamai suka ba da fatuwa idan ya zama na a bisa tsufa ne eh, wani rauni na jiki mutum ya kasance ba zai iya wannan azumin ba ya raunana saboda tsufa ko kuma ya raunana saboda yanayinsa misali ana tsananin zafi ba tsufa ba ba ana tsananin zafi zafin da ya sa mutum ba zai iya yin azumi ba in ya yi ko zai ga labaita zai ma sa rayuwarsa cikin haɗari to kaga wannan zai sha azumin to amma ba yana nufin a wannan ranar kurin in ya sha azumi sai ya kasance ya je ya ciyar a wannan ranar gobe ma ya sha ya je ya ciyar jibi ma ya sha ya je ya ciyar a ah, to kaga wannan ba haka aka ce ba a lokacin da yake cikin wannan galabaita wannan ba zai iya azumi ba lallai musulunci bai ce ka kashe kanka saboda ibada ba ko saboda ainihin aiwatar da wasu ibadu ba sai ka sha din. in ka sha abin da zai faru gobe idan baka cikin galabaita ɗin sai kuma ka ɗauki azumin ka yi shi jibi ma in baka cikin galabaita sai ka yi azumi wannan da ka sha a ranakun da kake cikin matsala su kuma bayan sallah bayan an ƙare watan azumin ramadan sai zama ana bin ka bashi sai ka rama su wannan shine abin da ainihin malaman fikihu suka kawo amma irin tsofaffi waɗanda su idan suka kasance ba su yi azumin nan ba ko da za a yi shekara nawa babu wani lokaci da zai zo su iya yin azumi saboda tsufa sun raunana sun yi tsufan da ba su iya ɗaukan azumi ba to kaga irin waɗannan su ne suke ciyarwa na su yi sa na ce da kai Ah, in ana so a yi tambaya za a yi tambayan dalilin da ya sa mutum zai azumin ba so a takaice dai a dunkule ina fata na amsa maka wannan tambaya to wannan wata tambaya ce ita kuma wannan daga wata baiwa allah ta ce ni ce khadija ibrahim na so na yi tambaya ne dangane da al'amarin aure shin idan ya kasance eh, wani ya zo yana neman 'yarka aure amma kai baka amintu da ɗabi'unsa ba da addininsa ba shin za ka iya cewa wannan tambayar shin za ka iya cewa shi wannan mutumin ya auri yarka saboda mai kuɗi ne idan mahaifiya ta ce kada a yi auren shi kuma mahaifi ya dage ya ce a'a sai an yi to shin wannan auren menene matsayinsa idan aka yi a bisa tilas to wannan tambaya baiwar allah malawa khadija to wallahu a'lamu dangane da irin wannan ina fata da allah yan uwa nan gaba duk wanda zai tambaya ya dauki tambayar ya rubuta ta eh, sannan ya ɗora ta akan yanayin da da mu masu karantawa ɗin da kuma masu sauraro kowa ya ji zai fahimci ina aka dosa ba wai tambayar ba a fince ta ba ne amma tambayar ya kamata ne ta fito fili sosai ta yadda kowa ya ji zai san ga abin da ake so ga kuma amsar da ake so a bayar to amma ni abin da na fahimta dangane da wannan shine cewa kamar aure ne wata yarinya take son ta yi ko kuma wani yake son ta zai aure ta amma shi wanda zai aure ta yana da matsala ta bangaren kula da addininsa ko kuma ba a aminta da addininsa ba ba a kuma aminta da ɗabi'unsa ba to sai zama na ita matar kamar abin na fahimta ne ba kamar ita matar wato uwar yarinyar kenan tana da addini kuma ba ta son wanda mar ba shi da addini ba shi da kyawawan ɗabi'u ya auri yarta shi kuma mijin wato uban yarinyar abin da na fahimta kamar shi ya riga ya mika wuya saboda shi mai neman yar tasu yana da abin hannu ko matakila ma mijin ya ma karɓi wani abin hannun a wajen eh, shi mai neman yattasa to ita tambayar wato kenan abin da take hawa la'alla tambayar ta ƙarshe wanda shine mafi girman muhimmancin abu da ya kamata ta bujiro da shi abin da na fahimta shine kamar tana so ta ce idan mijin nata ko kuma uban yarinya ya tilasta aka yi auren bisa la'akari da shi abin hannun wannan mai neman tasu yaya matsayin auren ni dai abin da na fahimta kenan idan kuma ba haka kike nufi ba in kika ji wannan shiri din to daga baya za ki iya ainihin fito da abin fili ki gaya mana mai kike nufi to in wannan inda na bayanin nan idan haka kike nufi idan wannan ce tambayar ki to fi sabillahi zancen al'amari na aure lalle al'amari ne mai muhimmancin gaske domin zama ne na kafa zuriya kuma sannan ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci irin wannan zaman yana so a yi shi ne cikin kwanciyar hankali cikin ƙauna domin allah ta'ala a ƙur'ani ma cewa ya waje alabai na mawaddatan wa rahama tsakanin mazaje da mataye Allah cewa sai kuma ya sanya tsakaninku a tsakaninku Allah ya sanya soyayya da rahama to idan za a yi zaman aure ya kasance babu wannan soyayya babu wannan rahama ɗin ita kuma soyayya dama ba a ɗora ta akan al'amari na duniya kaɗai ya zamana korin abin da ake hange shi ne wannan yana da dukiya ya zo ya baza kuɗi ya ba da kaza ya ba da kaza kamar inda wannan baiwar allah ta yi maganan nan zancen shi wannan da ya zo neman 'ya'yansu ko 'yarsu ya zo zai aure ta mutum ne wanda kamar sun san shi kenan ba shi da kyawawan ɗabi'u kamar sun san shi kenan mutum ne ba shi da addini amma kuma yana da kuɗi to kaga a nan babu wanda aka ce lallai kuɗi shi ne abin da zai sa ka ba da ya a aura balle a ce shi mijin kamar yadda wannan bayanin eh, take yi mana kamar ya tilasta a yi auren ne saboda wannan kuɗin da mutumin yake da shi ita kuma uwar ba ta son a yi auren saboda mai neman yar tasu ba shi da addini ba kuma shi da kyawawan ɗabi'u to irin wannan matsayin auren ya zama auren dole kenan duk da cewa ita mace abin wato kamar amsa ɗin kenan amsa ita ce cewa mace ba ta da ƙarfi wato uwar yarinya kenan ba ta da ƙarfi wajen hana auren yarta ko kuma ta ce dole sai an yi auren yarta shi kuma uba abin da aka ce yi shi ma ba wai dole dolen dole ya ce da tirsasa yarsa dole sai ta aure wanda ba ta so ba ne abin da ya kamata a nan shi ne ya yi amfani da al'amura na koyarwa ta addinin musulunci kamar inda matarsa uwar yarinyar ta yi la'akari da wannan al'amari na wannan da zai auri yarsu ba mai addini bane ba mai kyawun ɗabi'u bane to shi ma mijin abin da ya kamata ya shi uban yarinyar shi ma ya la'akari da shi kenan to amma in ya tilasta aka yi auren kuma yarinyar tana masa biyayya ta je ta zauna da wannan mutumin auren ya yi inda wannan ita ce tambayar to aure ya yi ko da ku tilasta mata ya yi aure ya yi ko da ku wannan bai da addini shi wanda ya zo auren Ko ba shi da akhlaq din ba shi da kyawawan ɗabi'u uba kuma ya ce dole sai ta aura kuma ta je ta yarda ta aura saboda babanta ya ce dole ta auri wannan mutumin to ba za a ce aure bai ba a'a aure ya yi abin da kurin zai biyo baya kuma shine shi wannan da ya je tilasta a kan abin duniya to ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci wanda ba haka aka ce a yi ba kuma lallai duk abin da ya biyo baya daga ƙarshe bayan an yi auren wal iyazu billah aka ce misali daga baya je ya yi wa yarsa wasu abubuwa na cin mutunci ai na ba iyayenki kuɗi kaza babanki ya karɓi kaza a na ya sa na aure ki kaza da kaza ya cin mutunci ne to wa'annan abubuwan da kuma wasu abubuwa ya ɗauki wata watakila mai addini ce ya dinga sata akan wasu hanyoyin na rasin addini to ga duk wannan laifin zai kuma kan uban ne uban da ya sa aka yi auren dole din to wannan a dunkule shi ne ko kuma ita ce amsar da za mu iya bayawa dangane da wannan saboda lokaci kaga yau amsoshi biyu muka amsa to amma insha Allahu a shirinmu na gaba za mu ci gaba da amsa waɗansu tambayoyin daga su a gabanmu da yawa waɗanda ba mu amsa ba za mu amsa su yanzu za mu ajiye akalan shirin a nan sai Allah ya kai mu ainihin shiri na gaba wasu ala muhammadin wa ahli tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 lardin shabuwa da ke shiyar kudu maso tsakiyar kasar yemen kuma lardi na uku mafi girma a kasar yana ƙarƙashin mamayar rundunar ƙawancen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne tun bayan da suka kwace iko da lardin inda lardin ya zame matattaran sojojin haya da suke samun tallafi daga rundunar ƙawancen mamayar saudiya a kasar yemen babu wata gagarumar rawa da jami'an tsaro suke takawa a lardin tun bayan da rundunar mamayan saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka miƙa ragamar wanzar da tsaron lardin na shabwa a hannun gungun 'yan bindiga masu goyon bayan rundunar mamaya tun tsawon shekarar da ta gabata kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana hakan A cewar shafin watsa labaran Arab 21, matsalar radin shabwa ba ta tsaya a iyaka rashin tsaro da oda ba, wasu matsaloli da dama sun kunno kai da suke ardabar lardin musamman bullar shaye-shayen muggan kwayoyi, inda shaye-shayen kwayar opium ta fi shahara a tsakanin al'ummar lardin. Sannan bayan da harkokin kasuwanci da sana'o'i suka ta'azzara a yankunan lardin sakamakon tashe-tashen hankula da bullar rikice-rikice sai sana'ar sayar da muggan kwayoyi ta haɓaka a yankunan lardin. dajin musamman tsakanin matasa bayanai daga majiyoyi masu yawa na hukuma da kuma tsakanin jama'ar gari kwayar opium ta fara yaduwa ce cikin sauri kamar gobarar daji a birnin attack fadin mulkin lardin shabuwa sannan ta ci gaba da fadada zuwa sauran garuruwa da suke karkashin lardin duk da matakan gargadi da ake dauka kan wayar da kan al'umma gani da illolin kwayar da mummunar sakamakon da za ta haifar a tsakanin al'umma baki daya a tsokacin sa kan wannan masifa ta bullar shaye-shayen muggan kwayoyi tare da yaduwarta a lardin shabuwa sale a Jubani. Salami tsohon ministan sufuri a kasar Yemen karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar mai murabus Abdulrabu Mansur Hadi ya bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin Shabwa sakamakon mataki mai ban takaici ne da Abdulrabu Mansur Hadi ya dauka da tsige gwamnan lardin Muhammad Saleh Bini Adewo bisa umarnin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a jibuni ya kara da cewa matakin da abdulrabu mansur hadi ya ɗauka a ƙarshen shekarar da ta gabata na tsige gwamnan lardin shabwa saboda biyayya ga umarnin saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa tare da mai gurbinsa da wani kwamandan 'yan daba da ake kiran dakarunsa da rundunar tsaron shabwa kuma rundunar ba 'yar lardin shabwa ba ce al'amura suka ƙara taɓarɓarewa a lardin har ila yau tsohon ministan ya zargi masu jagorantar lardin na shabwa da rusa rundunar tsaron lardin wacce alhakin wanzar da zaman lafiya ya ɗoru a kanta musamman ganin irin muhimmancin da lardin yake da shi na arzikin man fetur yana mai jaddada cewa baya ga watsuwar mummunar ɗabi'ar shaye-shayen mugan ƙwayoyi a lardin an kuma kunna wutar rikici da tashe-tashen hankula a cikinsa a matsayin ɗaukan fansa kan al'ummar shabuwa da ta ɗauki matakin yaƙar rundunar mamayar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da sojojin hayarta da suka nemi mai lardin a watan agustan shekara ta 2019 tare da fatattakansu. kamar yadda sale ajibuni tsohon ministan sufuri a kasar yemen karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar mai murabus abdulrabu mansur hadi ya yi nuni da cewa hakika lardin shabwa a baya ta kasance mai yanci ɗari bisa ɗari saboda babu wata runduna daga wajen lardin da take iko da lardin sai dai kawai akwai sansanoni guda biyu da dakarun mamayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke kula da su guda shine wurin samar da iskar gas na yankin balhab da ke tekun fasha sannan na biyu sansanin al'alam da ke shiyar arewa maso gabas da lardin tsohon ministan sufurin kasar taiman ya ci gaba da bayyana cewa a halin yanzu lardin shabwa yana cike da gungun masu dauke da makamai waɗanda ba 'yan asalin lardin ba ne kuma babu abin da suke tabakawa a fagen wanzar da zaman lafiya da tsaro har abin nan attack fadil mulkin lardin na shabwa don haka a kullum ake fama da rikicin kabilanci kuma babu wani mataki da sojojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ɗauka wajen ganin sun sulhunta al'ummar lardin kawai sun zuba musu ido ne su kashe kawunansu sali a aljibuni yana fayyace cewa halin da ake ciki na rashin zaman lafiya a lardin na shabwa da faɗin ƙasar yamin baki ɗaya sun kunno kai ne sakamakon tsoma bakin ƙasashen yankin da ƙawayensu a harkokin cikin gidan ƙasar ta yemen bayan samun goyon baya da ƙulla makirci da tsoffin shugabannin ƙasar yemen kuma a halin yanzu suka yi watsi da 'yan koransu na cikin gidan ƙasar ta yemen suka koma suna gudanar da harkokinsu a matakin ƙasa da ƙasa ba tare da haɗa kai da 'yan koransu na ƙasar yemen ba da nufin cimma manufofinsu kan ƙasar tun a ƙarshen watan disamban shekarar da ta gabata ta da 2001 ne tsohon shugaban ƙasar yemen ya fitar da umarni ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa na tsige muhammad sale bin ado daga kan mukamin gwamnan lardin shabuwa tare da mai gurbinsa da mutumin da yake makusanci ne ga mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakika tsohon gwamnan muhammad sale bin ado yana ɗaya daga cikin jami'an yemen da suka a tsaya tsayin daka tare da jaddada buƙatar ganin kawo ƙarshen mamayar sojojin ƙasar haɗaɗɗiya daurin larabawa kan lardin shabuwa musamman kakkaɓe hannunsu a harkokin da suka shafi fitar da iskar gas da cibiyar balhab da ke haɗe da tekun fasha baya ga gurɓata ɗabi'ar matasa a lardin shabuwa da kunna wutar rikicin ƙabilanci sannan al'amuran tsaro sun rikice tare da girgiza lardin inda ko a makon da ya gabata an samu bular gumurzu da ya kai ga ƙaddamar da hare-hare kan bututun da ake tura man fetur da iskar gas zuwa cibiyoyin sarrafa su lamarin da ya ƙara dagul al'amura a yankin na shabuwa kamar yadda ƙarshen watan mayun da ya gabata tashin nakiya da aka ɗana akan hanyar shigewar rundunar kare jari shabuwa da ke ƙarƙashin kulawar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya yi sanadiyar halakar mutane biyar tare da jikata wasu tara na daban har ila yau kwamitin wanzar da tsaron majalisar kolin lardin shabwa ya sanar da mutuwar jami'an tsaro da suke karkashinsa guda uku tare da jikatan wasu biyar na daban sakamakon harin da aka ƙaddamar kan tawagarsu da ke shigewa a garin attack fadil mulkin lardin shabwa sannan a watan na mayu da ya gabata an sallami rundunar sojin yemen da ke karkashin bataliya ta 107 mai tsaron cibiyar man fetur a gundumar asilan a arewacin lardin shabuwa bayan da aka miƙa haƙƙin gudanar da cibiyar man fetur din ga kamfanin kasar amurka na hunt oil company don haka aka mai gurbin rundunar sojin ƙasar ta yemen da gungun 'yan bindigar bataliya ta shida da suke karkashin majalisar riƙon ƙwarya a yankin kudanci da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗaukar nauyinsu da umarnin rundunar mamayar ƙasar saudiya a nata ɓangaren wata majiyar cikin gidan ƙasar yemen ta ɗora alhakin taɓarɓarewar harkokin tsaro a lardin shabuwa kan rundunar mamaya da ƙawayenta saboda siyasar ta ta rashin kan gado da kuma matakin da ta ɗauka na mai gurbin jami'an tsaron gwamnatin kasar da gungun 'yan bindigan haya don kare musu bakar manufofinsu kan kasar ta yemen majiyar da ta buƙaci a sake sunanta saboda lamarin yana da daga hankali ta bayyana cewa rundunar mamaya ƙarƙashin jagorancin ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da gangan suke ƙoƙarin kunna wutar rigima da hargitsi da kuma tashe-tashen hankula da suke kai ga tarwatsa gari gami da lalata duk wasu abubuwa masu amfani a garuruwan ƙasar yemen tana mai buga misali da abin da ya faru a garuruwan adin da shabuwa waɗanda suke cikin zaman lafiya da tsaro kuma suke gudanar da harkokin bunƙasa ci gaban ƙasa har zuwa ƙarshen shekara ta 2021 amma da gangan rundunar mamaya suka ɗauki matakan rusa duk wani abu mai amfani ta hanyar hare-haren jiragen sama tare da dakatar da ayyukan kamfanonin man fetur da na iskar gas maimakon bunƙasa tashar jirgin ruwan balhab domin gudanar da jigilar iskar gas da man fetur inda bayan nasarar kwace iko da garin na shabwa rundunar sojin ƙasar haɗaɗɗiya daular larabawa larabawa tun a shekara ta 2016 ta mai da wuraren suka zame sansanonin soji da kuma matattarin dakarun haya da aka ɗebo su daga ƙasashen waje domin gudanar da yaƙi a ƙasar yemen majiyar ta kara da cewa abin karin takaici shine yadda duk aka mayar da waɗannan albarkatun bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da raya muhimman ababen more rayuwar al'umma suka zame ƙarƙashin kulawar wasu tsirarun jama'a da gungun 'yan bindiga da aka samar da su da nufin cimma munanan manufofi kan ƙasar har ila majiyan ta jaddada cewa karɓa muhimman wuraren gudanar da harkokin tattalin arzikin yemen tare da kakkaba hannun jami'an tsaron ƙasar daga duk wata harkar kula da kare su sun gudana ne da umarnin jami'an gwamnatin yemen da suke ƙarƙashin rundunar mamaya abin bakin ciki da takaici kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne suke umurtan su kan ɗaukan waɗannan matakai kuma abin bakin ciki rundunar tsaron ƙasar ba ta da wata zaɓi illa aiwatar da umarni duk da masaniyar da take da shi cewa wannan makirci ne a fili na neman nisanta jami'an tsaron yemen daga duk wani harkokin kada ƙasa tare da ta a ƙarshen lamari kuma a watan afrilun da ya gabata wasu 'yan bindiga sun kai farmaki tare da fasa bututun iskar gas a lardin shabuwa da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar kuma ba wannan ne farkon wuce gona da iri kan cibiyoyin albarkatun ƙasar ba kamar yadda 'yan bindiga suka kai hari kan bututun iskar gas a yankin da ke nisan kilomita 80 daga tashar balhab da ke kudancin birnin atak fadar mulkin shabuwa duk dai don lalata hanyoyin albarkatun kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ba da gaske take ba na cewa tana buƙatar tattauna da ƙasar iran don ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata tun shekara ta 2018 kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya alhamis a tattaunawa ta wayar da ta hada shi da sarkin qatar tamim bin hamad athani shugaban ya kara da cewa bayan taron dauha kasashen yamma musamman amurka sun yi ta zargin kasar iran da rashin mika kai ga bukatun amurka na dage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata amma gaskiya magana ita ce amurka ce take son iran ta mika kai ta amince da duk abin da amurka take so kafin ta yi wani abu ra'isi ya kammala da cewa matsayin iran ita ce tana kan yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 babu ƙari babu ragi kuma ba za ta amince da sunan ɗauke takunkuman tattalin arziki wanda babu lamuni da cewa amurka ba za ta sake ficewa ba sannan da kuma ba da lokaci na tabbatar da cewa an cire takunkuman da gaske. shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ba wa shugaban ƙasa mafi yawan ƙarfi a sabon kundin tsarin mulkin da aka rubuta wanda kuma za a gudanar da zaben raba gardama a kansa a cikin wannan watan da muke ciki kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa a zaben raba gardama wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan yulin da ya shigo za a buƙaci mutanen ƙasar su amince da kundin tsarin mulkin ƙasar ne kawai ta yadda ko da mutane kaɗan suka kaɗa ƙuri'unsu kundin tsarin mulkin zai tabbata a hukumance mafi yawan jam'iyyun siyasa a ƙasar tunisia dai suna ganin shugaban ya yi masu juyin mulki ne a shekarar da ta gabata kuma tun lokaci ne yake jagorancin ƙasar ta ƙirƙiro dokoki daga ɓangarensa kafin haka dai rikicin siyasa tsakanin firayim ministan ƙasar ta tunisia da kuma majalisar dokokin ƙasar sun tsaye da komai a ƙasar na lokaci mai tsawo duk tare da ɗimbi matsaloli da ƙasar take fama da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar birtaniya ta ba da sanarwar cewa ta cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya wajen yaƙi da kwararan bakin haure zuwa kasashen turai da kuma mai da masu aikata laifi daga cikinsu wa'anda suka shiga ƙasar ta barauniyar hanya kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta kulla irin wannan yarjejeniyar da ƙasar rwanda amma daga baya ta gamu da matsaloli wanda suka hana ta mai da baƙi 'yan gudun hijira daga ƙasar birtaniya zuwa ƙasar rwanda masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji ta yi amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.